mataimakin shugaban kungiyar kristoci ta Najeriya kan reshen jihar Kaduna Rabaran Chris Ange wanda ke jawabi a wurin wani taron zaman lafiya a jihar Kaduna. Ya ce zaman lafiya dai shi ne kawai zai ceci al'ummar wannan ƙasa. Muna so mu yi magana da gwamnati su tashi su yi yaki sosai. Muna so mu samu zaman lafiya a Najeriya. Shine zai ba mu. dama da zamu yi yakin da mu so in mutane muna so mu yi tafiya daga nan zuwa sokoto ba zaman lafiya ba za mu yi ba in muna so mu je mu gan mu a lagos ba zaman lafiya ba zai mu zuba ba zamfara katsina kaduna sokoto niger borno benue plateau taraba ba zaman lafiya ba zaman lafiya so muna roƙon babamu buhari a tashi a yi abun ya kamata a yi musamman zaman lafiya a Najeriya. Rabaran Fada Joshua Aci shi ne shugaban kungiyar da ta haɗa wannan taro na zaman lafiya a jihar Kaduna da ya haɗa da ɗaliban makarantu da kuma ƙungiyoyi daban-daban. Kuma ya yi bayanin hikimar haɗa wannan taro. Eh mun kira mutane ne domin mu zo mu tattauna kan salama a jihar tamu na Kaduna kuma a kasarmu na Najeriya. Mun san da cewa inda babu salama akwai damuwa. Menene dalilin kawo ɗalibai akan magana zaman lafiya? Eh mun kawo su ne domin wani lokaci mu muna magana kamar mun sa su a gefe ɗaya. Ya kamata mu fara tun ga kurciyansu mu ilimantar da su akan wannan maganar na salama. To ko mai ɗaliban makarantun da suka halarci wannan taron zaman lafiya suka koya? Sunana gani Abdulganiyu ina nan makarantar mata Independence Way. Mu dai da muka fahimta yanzu zaman lafiya komai ne in babu zaman lafiya babu Najeriya da. Mu ɗalibai mu ma an koya mana yanda za mu kira ɗan uwan mu ɗalibai yanda za su zauna da juna lafiya. Nata Blessing Mati Giyas ne daga Government Girls Secondary School. An koya mana yau akan zaman lafiya kuma mun gode da mun program da muka zo yau zai kara mana zumunci. Sunana Fadila Bakar Adam na makarantar GGA. DSS din za mu iya taka rawar gani kan mun haɗa wani ƙungiya mu ma na ɗalibai da za mu riƙa ba da mu akan zaman lafiya. Taron zaman lafiyan da ya haɗa da mabiya addinai daban-daban da al'ummomi daga ɓangarori daban-daban na jihar Kaduna dai ya tashi akan cewa dole ne kowa ya ba da tashi gudunmawa wajen ganin an samar da zaman lafiya domin ci gaban ƙasa baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.